Aka take studio kalan gugu ke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. kusan ton guda na tabar wuyu aka kama a makon na a birnin gaya hukumar yaƙi da fatauci mayagun ƙwayoyi na octis eh, ta gabatar da wannan kame a yau da safiya nan birnin mai akwai da ƙarin bayani alamun cutar ɗan sankara a gadarsa na ci gaba da yaduwa cikin yankin za ku ji ƙarin bayani kan halin cutar tare da jami'an tsaro na yankin a gadarsa cikin shirinmu na musamman za mu kawo muku fashin baki kan matsalar tsaro a yankin talabiri tare da wani dan farar hula na yankin to madala ya zo ga labar naku ɗaya na bin ɗaya hukumar yaƙi da fitocin mayagun ƙwayo ta octis eh, reshen gaya ta kama a makon da gabata da wani birgin tabarwi 917 da aka kesta darajar su na sefa zuwa miliyan 36 a yin gabatar da wannan kame yau da safe karin hasken ofisa almaktar abdullahi jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda a cikin rahoton tanar fude ahmed a lantan departmental okritis de gaya cibiyar actrice ta gundumar gaya a cikin wani gida a garin gaya ta kama birgin kwaya wiwi 917 mai nauyin kilo 812.5 kusan ton ɗaya kenan motuna biyu da kuɗi muraren jika 435 mutum uku 'yan ƙasar niger aka damƙe wannan kamun na nuna gundumar gaya zuwa zuwa ta so mu kasancewa cibiyar sararin kwaya mai girma ake shigowa da ita cikin ƙasar niger ta kan kolokolon ruwa wannan kwayan da an kawo ta sai a tula ta a cikin garuruwan kewaye kamin masu motuna su zo su ma su ɗauka su nihi Najeriya ko kuma a cikin ko kuma a cikin yankunan ƙasa. Ku dibi irin mugun haɗarin da wannan lamari zai haddasawa a ƙasar mu. Ganin yaɗuwar sararin ƙwaya bisa kogin isan Nijar yana da muhimmanci na a ja hankalin al'ummomin garuruwan kewaye domin ko wannan lamari zai iya girka tashin hankali wanda ba a zata. Muna kira gare su da su fallasa duk wani yanayi ko al'amari da suke zulumi a kansu. Masu alamun kamuwa arba'in da 44 daga cikinsu shida suka mutu zuwa wannan rana shine adadin ci gaban cutar ɗan sankarau a yankin Agadas wannan matsala an killace ta ta wannan tare da kuma taimakon iyaye da suke kai ɗiyansu a likita domin ɗaukar nauyin nasu. Dr. Iro Bawa, daraktan kiyon lafiya na jihar Agadas a cikin rahoton Anise Karim. de la Dangance da juyin yanayin cutar ɗan sankarau, daga watan January zuwa yau jihar ta ƙididdige halayen kamuwa 44 da ake sa zato. Mun auna su kuma mun aika wajen sakamako bakwai suka zo. Cikin 44 nan, 40 cikin garin Agadas aka same su. Cikin 44 nan kuma mutum shida suka mutu. Yanayi ne da muke bibiya sau da kawa kuma ɗaukar ɗawainiyar kyauta ne. Abin da muke tambaya ga al'umma shine su kawo yaran da zaran an ga wata alama ya zan yaro ne ko babba a kawo shi da gaugawa a likita a san da sanin ana ƙara sakaki ana ƙara rage sa'ar samun waraka dangance da yanayin halin da muka gabatar kwanakin baya yau mun so mu ƙididdige wasu halayen da ake kawo mana kenan al'umma ta so mu fahimta da ana kawo yara inda za a ɗauki ɗawainiyarsu commencer à orienter en tout cas les enfants là où devraient être pris en charge. Ta musa kan batun kiwon lafiya inda wani rukunin likitoci na wata kungiyar da ake kira albasar tare da tallafin hukumin Nijar tana yanzu a birnin Kwani domin wani kamfan tiyatar yanar ido. fiye da masu mara lafiya dubu hudu ne za samu wannan aiki a can dr abdulrashid mamba na tawagar a cikin rahoton asuman musa arzika aikin ido wanda aka saba yi tun da ba zuwa mani na hauko ba shine muka sake dawowa mun zo da kudin yi ma mutum 400 aiki to wani lokaci in muka ga kamar mutanen na da ɗan yawa muna ɗan ƙara ko mutum goma ashirin ko talatin ya danganta kamar daga kayan da muka zo da su tun da wani lokaci muna zuwa da kayan mutum ɗari hudu da wani abu saboda kamar aka samu wasu tun da wani in muka ga kamar matsalar tashi ta jima kuma ya wahala kenan ko da an tseda muna yin kokari mu sa shi a ciki shi yasa kenan ko da mun kai adadin wanda muke son wani lokaci muna dan ƙara wani dan adadi dan karami sauran kuma sai dai mu ba su haƙuri har radda Allah ya samu ka dawo Muna yin aiki komi cikin zuciya guda shine taken wannan shekara na ranar duniya ta ƙungiyar Croix Rouge da Croissant Rouge. ita dai wannan rana ana bikinta kowace ranar takwas ta kowace shekara na watan mayu a yamai bikin bukukuwan sun gudana a yau da safe Ali Banjare shugaban kungiyar Croix Rouge ta Nijar a cikin rahoton Fati Malam Yaro. Wagga sabgar na gudana ne a yayin da Croix Rouge ta sake diba tsinkayen dubarunta domin ta samu daidaito da juyin yanayi da ci gaba kan turbar zamani da za ta iya tunkarar kalubalen kai agaji. Wani tsinkaye ne da aka girka bisa ga shika-shikai hudu na musamman. Na ɗaya karfafawa bunƙasar da nau'in ma'aikata. tattara bukatun arziki na gida bunƙasar da kayan aiki da ƙarfafa hulɗa domin bunƙasar da nau'in ayyukan cikin ƙasa tare da goyon bayan dukkan sassa masu tallafa ma kura rouge da croissant rouge da ke ƙasar niger musamman cicr da federation international ta kura rouge da croissant rouge da kuma kamfunan ƙasa masu tallafa to wannan tsinkayen na bisa ɗaukar hanyar. de prendre forme. Cibiyar da kafa ta shirya wani zaman taron karama juna sani a Maradi kan karfafa karfin kungiyoyin fararen hula na yankin Maradi kan mulki da gyare-gyaren bangaren tsaro da 'yancin dan adam makasudin haka shine na kawo waɗannan kungiyoyin fararen hula na su san hanyoyin da za su bi domin kaucewa duk wani cin zarafi ko gwada ƙarfi. Abdulrazak Sado gazibo na kungiyar kafa a cikin rahoton Muhammad Maman. 'Yan horar hula sun kasance masu kai koken al'ummomi bisa ma'udai da dama da ke taɓa rayuwar ɗan adam. Mun shirya wani kundi da muka yi malakanin tafsirar hanyoyin bi ga neman mafita idan aka fuskanci wani lamari na wuce gona da iri na jami'an tsaro. Kuma wannan tafsirar ta ƙididdige dukkan hanyoyin bi da sharuɗa na baiwa 'yan ƙasa 'yancinsa. Kenan a sai muka ga ya zama wajibi na mu yi ƙoƙarin ci gaba da yaɗar da wannan kundin wajen al'ummomi don haka ne muka buƙaci sa ƙaimi ta kan ƙungiyoyin farar hula don su su ci gaba da yaɗar da shi wajen al'ummomin su gane da zaran sun fuskanci wani lamari na fiye da kima ko wata ratsewar ma'aikatun tsaro su san wanda za su tuntuɓa su samu haƙƙinsu. A yau da 'yan kwanaki kun saurari a bisa kafofinmu 'yan kasuwar Ciro Zerena kan wani saɓani tsakanin su da ma'aikatar karɓar haraji. Shugaban ma'aikatar haraji ta Ciro Zerena ya maida martani ga 'yan kasuwan kan biyan harajin watan Afrilu. Alkasim Amuchiku na ganin cewa 'yan kasuwar na Ciro Zerena har yanzu ba su da cikakken masaniya kan dokokin da suka shafi harkokin haraji a cikin rahoton Ahmed Felan. L'impôt synthétique, eh, c'est un impôt qui est obligatoire. Lanhu da ake takaitawa lanhu ne da sa ya zama tilas. Amma duk mutumin da bai samun shigar kuɗi daga tamma ɗaya zuwa miliyan guda bai ya cikin wannan layi na biyan takaitaccen lanhu. Yau an babu wannan lanhon kuna zaton za a samu tsaro kuɗi ba ƙasar Libya ba kowa ba iya zama cikin ta yau. Don me? Saboda babu hukumar ƙasa. Don haka ne gaskiya biyan lanhu yana da kyau kuma a fahimci mahimmanci muhimmancin lawa A ƙasar Nijar, alhamdulillahi, muna ci gaba da roƙon Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya. An rawaita cikin shafuffukan yanar gizo da cewar wai shugaban ma'aikatar karɓar lanho da aka kawo ciro ya azama mutane lanho mai yawa. Ba ni ke aza lanho ba, doka ce. Mun je da kanmu mun yi tambayoyi ga kowane mai biyan lanho, wani adadin shigar kuɗi yake samu kowace sahiya. Ya gaya mana mu rubuta. Kuɗin lanho na ƙasa ne. A kwanan nan ana lura da kayan lambu da ake samu sosai a cikin kasuwannin birni mai a cewar masu sayan da saidawa na kayan lambu ana samun shi ne domin ana zuwa har cikin yanki domin sayan su. Hamani mai sai da kayan lambu a kasuwar Jemage a cikin rahoton Hawa Usman. Kayan lambu suna da sauki a halin yanzu ba su kai matsayin tsadar ba. Lalle nan da ɗan lokaci za su yi tsada saboda shigowar zahi, amma yanzu farashin nasu na da sauki. kwankwambur da su tumati da su karoti ba su da tsada kamar su pavron da su shu da sauransu. A kwanakin baya muna sayan karton tumati jika goma sha biyar amma yanzu jika goma yake. shujiya na sayi buhun hajjika goma sha biyar dukkan wannan kayan lambun na yamai ne gaskiya bana yan yamai sun yi noman rani sosai kun ga wannan ɗanyen tattasan na bankuku ne sauran kayan dukkan su na yamai ne kun san kaya idan ba sa shigowa lokacin nan ne suke tsada amma in dai ana shigowa da su da himma to ba za su yi tsada ba kun san kwanakin baya ba sa shigowa amma yanzu da ke da kwai su to suna da ragowa Daga ranar tara zuwa sha uku ga watan Mayu cibiyar bunƙasa masana'antun al'adu ta APEC tare da haɗin gwiwar Salto ta shirya wani horo zuwa ga masu tsara bukukuwa na yamai. Horon da ya samu karɓuwa a cikin Rashid Rahman shugaban ƙungiyar FNAC a cikin rahoton Zainabu Abdu. Ça groupe les directeurs de festival et d'événements. ya hada daraktorin festival da masu wasannin nishaɗi. kwana biyar gare mu horo ne da muke da bukatarsa saboda ba wani sirri ba ne festival a ƙasar nijar tsarawarsu ta so mu buga hammata ya zama wajibi a sake farfado armashinsu shahararrun masana na ƙasa da ƙasa da na gida za su ƙoƙarin kawo mana daidaiton masaniya na ƙwaraya bisa rayuwar festival ɗinmu don an lura da akwai festival da ke girkuwa kuma su dushe tun haɗo su ta farko wasu na ɗan jimawa kaɗan kuma su tsaya akwai masu ci gaba dai da kyal da kyal bisa wannan tambayoyin ne duka za mu nemi amsa cikin wa'annan kwanakin da za mu ɗau horo. Wasannin kusa da kwata final na cin kofin ƙasa na kwallon ƙafa sun fara a ranar jiya a dukkan faɗin ƙasa a yamma stade a nan stade municipal liberty fc ta doke sahel sporting club da ci biyar da hudu a zandar kali nasara ta lashe juvenile sc da ci biyu da banza a stade lawan didi a yau da murece as ta ɗaliban jami'ar abdulmuni za su buga leda da jangurzo fc a stadium municipal na yame sannan kuma irana fc ta arleta za ta yi taka leda ta da espoir fc ta zandar. yanzu sai rahoton mu na musamman yankin tilabiri na eh, cikin dokar ta ɓace tun cikin watan maris ɗin shekara ta 2017 da wasu jihohin sannan kuma ta faɗaɗa ga dukkan yankunan zuwa watan disamban shekara ta 2019 matakan tsaro daga gwamnati ta ɗauka kamar hana zirga-zirga babura alzuma imero mamba na ƙungiyar farhula ta tilabiri ya yi wa abdulaziz hasumi ƙarin bayani bayan da gwamnatin kasar mu Nijar ta ɗauki matakai domin zaman lafiya ya tabbata cikin jihar mu ta Tilbiri. Ya kuka gani dangane da wannan batu mutane sun sami kansu. Tilbir labola tuna. Rashin kwanciyar hankali a cikin jihar Tilbiri yana nan inda saboda an amshe dukiyoyin mutane. Mutane sun baro mazamnin Misali yan azuru da aka maida tun bara waccan. Yau sun bazu shimfiɗar jihar Tilbiri baki ɗaya wasu na nan garin Tilibiri wasu na sakwara wasu da deza wasu na anyame. Kai ko ina a Nijar ana samun su. Dukiyar mutanen kauye. ƙauye bai wuce saniya ba rago ko akuya yau dukkan faɗin dajin nan ba dabba ko ɗaya ana ta kwashewa bai wuce wata ɗaya ba a nan yankin tilabiri karkarar mari zuwa tangatasu tikodara an ji an kwashe dabbobi an tahi da su yau duk wanda ke cikin jihar talabiri ya san da yau in ya fita cikin dazuzzukan nan haƙiƙa zuciyar shi cikin fargaba za ta kasance a cikin jihar ta an ɗage dokar ta ɓaci a gundumomin kwalo da balayyara a ganin ku hakan ya dace Kwarai ne muna godewa gwamnati da ya fitar da dokar ta ɓaci a ballar yara kuma muna sa ran a fitar da ita a faɗin jihar Talabi nan da ɗan lokaci kaɗan. Saboda dokar ta ɓaci babban lahani take haddasawa amma kuma mutanenmu ba sa tsayawa su yi wannan tunanin adiba a gani wajen likita tattalin arziki makarantu wajen noma shi miki akwai yau tun girkin dokar ta ɓaci mun san da dokar ta ɓaci kundin mulkin ƙasa ya amince da azata don sojoji su yi aikinsu duk lokacin da suke so akwai 'yancin da za a toye yi ma ɗan ƙasa hakan ko zai ta wakana har zuwa komowar zaman lahiya an dokar ta dawama za ta zama wahala ga mutane kambacin samun walwala wani irin taimako ne ya kamata 'yan ƙasa su kawo wa gwamnati da jami'an tsaro domin zaman lahiya ya ɗore 'yan ƙasa taimakon da ya kamata su bada ga sojoji da gwamnati shine laifukan da suka haddasa rashin kwanciyar hankalin nan kowa ya guje musu saboda akwai shika-shikai wa'anda idan suka ta'azzara suke haddasa rashin kwanciyar hankalin na farko cin hanci na biyu mugunya shara na uku son rai aza wani kan wani mukamin da bai dace da shi ba to duk kasar da ta fuskanci wa'annan ababuwa uku idan suka yi kamari to suna haddasa rashin kwanciyar hankali kenan yan kasa su da kansu ya kamata su kiyaye wannan To ina gani duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya.